المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله وفيه أيضا أن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى سلمان الخير فقال له إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو بهن في الليل والنهار قل اللهم إني أسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاها يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية, وعافية ومغفرة منك ورضوانا وفيه أيضا أن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم أنت الأول لا شيء قبلك وأنت الآخر لا شيء بعدك وأعوذ بك من شر كل دابة ناسيتها بيدك وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى ومن فتنة الفقر وأعوذ بك من المعثم والمغرم اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم بعد بيني وبين خطيئتي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 yau muna hudu ga watan Jumada Sani. hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1445 wanda kuma yake daidai da 18 ga watan 12 miladiya ta 2023 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Wabil Sayyib wa Rafi'ul Kalim tayyib wallafar al'imam imam al-Allama شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية wannan shi ne darasinmu na 186 a wannan littafi <clears throat> da kuma za mu tashi a kan hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha malam ya yace wa fihi aidan an Aishata anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amaraha an tad'u bi hadhihi bi hadha ad-du'a wa fihi a cikin wato littafin al-Hakim an Aisha daga Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amaraha lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta Anta tad'uwa bi hadha ad-du'a ta roki Allah da wannan addu'a Allahuma inni as'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ya Allah ina roƙonka dukkanin alkhairi na wurwurinsa ko kuma mai jinkirinsa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba wa as'alu wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ina kuma neman tsarinka daga dukkan sharri ajilihi na wurwurinsa na gaggawansa wa ajilihi ko mai jinkirinsa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba wa as'aluka jannata, ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha haka yake a naku cewa ma raba ilaiha zai zama ilaihi ba wa ma raba ilaiha min kawulin wa amal namu ya sa ilaihi wa as'aluka jannata ina kuma roƙonka aljanna wa ma raba ilaiha min qawlin aw amal da abin da zai kusantar zuwa gare ta na magana ko aiki wa a'udhu bika minan nari wa ma raba ilaiha min kawulin aw amal ina kuma neman tsarinka daga wuta da abin da zai kusantar zuwa gare ta na magana ko aiki was'aluka min khairi ma alaka min abduka wa rasuluka muhammadun sallallahu alaihi wasallam ina roƙonka daga mafi alkhairin abinda bawanka kuma manzanka muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka wa a'udhu bika min sharri ma sa'azaka minhu abduka wa rasuluka muhammadun sallallahu alaihi wasallam ina neman kuma tsari tsarinka daga abin da bawanka manzanka ya nemi tsarinka da shi wa as'aluka ma qadaita li min amrin ina roƙonka abin da ka hukunta min na al'amari an taj'ala aqibatahu rushda ka sanya ƙarshen sai zanto ya zanto shari'a ne a wani hadisi kamar yadda ce al-hakim abu abdullah ya fitar da shi a cikin littafin al musadrak Ah, hakanan banda shi imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi hakanan imamu bukhari a cikin al'adabul mufrad sun fitar da wannan hadisi hakanan a ibn hibban ya fitar da wannan hadisi hadisi ne wanda aka rawaito shi daga ummu kulthum bint abi bakr daga aisha radiyallahu ta'ala anha wato daga ƴaƴan sayyidina abubakar ummu kulthum bint abi bakr daga yar uwarta aisha daga ‘yan uwata Aisha ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha al-Busiri a cikin littafinsa zawaid zujaja zawaid ibn Majah ya illanta hadisin da cewa ita ummu kulthum ba ba a yi magana a kanta ba wato ba a yi magana a kanta da yabo ko fallasa ba a saboda haka yana kamar ruwayar tana da rauni ta fuskar jahala ba a san kowace ce ummu kulsum ba domin ba sahabiya ba ce. an haife ta bayan rasuwar na abubakar da ɗan lokaci ita ce na abubakar ya bari a ciki aka haife ta bayan rasuwarsa to amma wannan ilalin da yi wannan sukan hadisin da yi da wannan ba zai zama abin suka ba Sheikh Nasiruddin Albani yana cewa ya ishe ta ita wannan Ummu a yabo ta kasance imam muslim ya fitar mata da hadisi a cikin littafinsa ya fitar masa da hadisi a cikin littafinsa da ya kira ingantacce sannan kuma jabir dan abdullahi sahabi ne yana da ruwaya daga wajenta ya ishe ta alfahari sahabin annabi ma ya yi ruwaya daga wajenta sannan kuma talha ibn ubaidillah an san shi sahabi ne daga cikin babash ashhadul bashari bil janna matarsa ce ta haifan masa ‘ya'ya ta haifan masa zakariya da yusuf da aisha to akwai wani yabo da ya fi wannan saboda hadisin hadisi ne tabbatacce kamar yadda ibnu hibban da alhakim suka inganta shi hadisi ne ingantacce a hadisin yana daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke gamammu waɗanda suka tattaro abubuwa masu yawa a cikin 'yan kalmomi kaɗan su ne ul kalim da Allah subhanahu wata'ala ya hore wa manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi magana ya kankanwa amma tana da tarin ma'anoni tana da ma'anoni masu ɗimbin yawa to wannan addu'a tana daga cikin wannan jawami'ul kalim za mu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya mata ta roki Allah ta ce Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ajilihi na gaggawa wa ajilihi ko mai jinkiri ina roƙon wato ya Allah ina roƙonka dukkanin alkhairi ajilihi wanda zai zo da gaggawa wato ba sai an ɗau lokaci ba wa ajilihi da kuma wanda zai zo nan gaba da wanda zai zo nan gaba a nan min alkhairi min ɗin ba tab'idiyya ba ce min ce ibtida'iyya wato don a yi bayanin abin da yake roƙo tana roƙonsa alkhairi tana roƙonsa alkhairi saboda min ba tana nufin wani ɓangare na alkhairi ba saboda mai saboda cewa da ta da yayi kullihi kaga ba za ta zama tabi'idiyya ba da za ta zama ba'adu tare da kulli kuma ba za su haɗu ba ko dai ba'adu din ko kulli ɗin. an ce ce min alkhairi kullihi ya nuna min ɗin ba min ce ta tabi'idi ba ba wani bangaren alkhairi yake cewa ta roƙa ba ta roƙi dukkan alkhairi ah, sannan alkhairi a nan kaga kowane alkhairi ya shiga ciki da ce ajilihi na gaggawa wanda za a same shi tun anan duniya ba sai an je lahira ba shine ajilihi wanda za a same shi tun anan duniya ba sai an mutu an je lahira ba sannan wa ajilihi da wanda za a same shi nan gaba wato wanda zai jinkiri wato na gaggawa ko kuma wanda zai jinkiri wanda zai jinkiri shine na lahira wanda ba a nan za a gamu da shi ba sai an je lahira to tana ta roƙi Allah ya ba haɗa ta da alkhairi wanda za a samu a nan duniya wato alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira saboda ka ajilihi ajilihi ai khairin duniya wa ajilihi kuma khairul akhirah to anan kaga ba ba wani alkhairi da bai shiga nan ba ba wani alkhairi a nan da bai shiga ƙarƙashin wani addu'a ba ta roƙi alkhairi gaba ɗaya wanda ake samu a duniya da wanda kuma ake samu a lahira sai kuma ya sake cewa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam da wanda na sani da wanda ban sani ba kaga wannan shine ta'mimun ba'da ta'mim a farko duk wani alkhairi ya shiga sannan aka sake cewa wanda na sani da wanda ban sani ba dama kuma alkhairi haka ne yayi da wanda ka sani da wanda baka sani ba saboda ka kaga ba wani alkhairi da bai shiga nan ba shi ma an sake kamfatowa bayan wancan na farko an kamfato ba adadi sannan aka sake cewa ma alimtu ma minhu ma lam a'lam nan ba an sake kamfatowa ba adadi to shine ta'min ba da ta'min an kawo umum aka sake kawo kuma umum sannan cewa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ina neman ka tsare ni daga dukkan sharri jirihi na gaggawa wanda za a zai samu mutum a nan duniya wa a jirihi da kuma mai jinkirinsa wanda sai lahira saboda haka anan shi ma kamar wancan min din ita ma wannan min ce ibtida'iyya ba tabi'idiyya ba saboda ce wanda ya kulle saboda haka duk wani sharri anan mai addu'a ya nemi Allah ya tsare shi daga gare shi Allah tsare shi daga wannan sharri sawa'un sharrin da zai same shi a nan duniya ko kuma sharrin da zai haɗu shi a lahira to kaga anan babu wani sharri da bai nemi tsarin sa ba sai kuma ya sake cewa ma alimtu minhu wa ma lam a'lam shi ba ƙara gamewa sosai shi ma da ta'min ne ba da ta'min bayan ya kawo addu'ar da ta game dukkan wani sharri sai ya sake kuma kawo wani lafazi wanda nan ma ya ƙara haɗe dukkan wani sharri wanda na sani da wanda ban sani ba sai ce wa as'aluka aljannata ina roƙonka aljanna to kaga wannan takhsis ne ba da tamin an kawo kuma tunda ai can ya ce alkhaira kullu as'aluka min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi na duniya da na lahira kaga aljanna ta shiga sai kuma aka sake fito da ita nan aka ambato ta wanda wannan yana nuna mahimmancin ambato ta za a cikin alkhairi da aka roƙa a farko ko kuma ya zanto wannan wa as'aluka aljannata wannan wata addu'a ce sabuwa kuma aka dasa addu'a a cikin addu'a bayan ai waccan addu'ar gaban miya sai kuma aka zo aka dasa wata addu'ar da take keɓance wato aljanna ita kuma da roƙo wa as'aluka aljanna ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal da abin da zai zai kusantar zuwa gare ta na magana ko aiki wannan dan ya nuna maka cewa aljanna ba a shigar ta haka bagwas sai da tawfiki daga Allah subhanahu wataala sai mutum ya yi aiki Allah ya masa gamdakatar ya yi aiki irin wanda masu shiga aljanna za su suke yi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malu aka kira wasu cewa wannan ita ce aljannar da aka aka da ku ita saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa saboda haka shi su ayyuka na kwarai sababi ne na shiga aljanna sababi ne wato tsani ne na samun aljanna amma ba su ne suke biyan farashin aljanna ba a bambance tsakanin sababi da kuma iwadi ba biyan kuɗin aljanna muke da ayyukanmu ba dan ba mu isa ba ba abin da ka iya biyan aljanna ba su suka ma ni'imomin da Allah ya maka a duniya ma ba za ka iya biya ba ballantana har su saura har canji ka sai aljanna da canji ba su ba saboda haka bima kuntum din nan ba'u sababiyya ce ba ba'u muqabala ba ba ba aikin da za ku yi amma amma kuma ubangiji ya sa komai sababi kamar yadda kake shan magani don ka warke amma waraka tana ina tana hannun Allah shi ne mai bada warkewa wa idza maridtu fa huwa yashfi haka shi Allah shi ke bada warkewa amma kuma sai aka ce in kana rashin lafiya ka sha magani wannan maganin sababi ne da zai sa Allah ya baka ya baka lafiya saboda haka ayyukan mu sababi ne na shiga aljanna amma kuma ba biyan aljanna muke da su ba aljanna rahamar Allah ce kawai za ta shigar da mu kamar muka sha jin hadisin manzo Allah yake ga wasu sahabbai haka ba ɗaya daga cikin ku da aikin sa zai shigar da shi aljanna sahabbai suka ce har kai ma ya manzo Allah ce hanni sai dai idan Allah ya lullube ni da rahamarsa saboda haka idan ubangiji subhanahu wataala ce zai shigar da bayansa aljanna saboda aikin su wanda yana gaya musu ga abin da za su yi sa abin nan kamar ku sani a ciki akwai asbab shar'iyya akwai kuma asbab qadariyya kauniya kamar da ka san yanzu in zaka ka tafi guri kaza za zai tafi umara akwai asbab kauniya qadariyya je ya yi visa ya sayi tikiti ya hau jirgi sannan ya ganshi ya tafi umara amma kawai ba zai rufe ido ba kawai buɗe ya ganshi yana dawafi to nan sabab ne kauni kadari to haka nan akwai asbab shar'iyya ba ka shiga aljanna ba sai kai kaza ba ka samu gafara ba sai kai kaza in kai kaza kuma za ka rasa gafarar Allah Allah zai maka kaza wani asbab ne shar'iyya su asbab kauniya mutum na iya ƙirƙiro wa kansa wata hanyar da zai cimma burinsa an gane asbab maddiya mutum na iya ƙirƙirowa. amma su asbab shari'iyya ba ka iya ƙirƙirowa kanka sai abin da Allah ya ce shi ne sabab yanzu asbab maddiya ana kana iya shiga daji ka samu wasu itatuwa ka gwada ga cuta ka za su yi maka magani shikenan sun zama magani da ba ka bukatar sai wani malami ya ja nassi da ya kira wannan ganyen ya ce maka yana magani sannan za ka yi daina magani wannan sabab ne maddi ubangiji ya halicci sama da ƙasa da abin da ke cikinsu don ɗan adam ya samu abin da zai rayu to amma asbab shar'iyya ka ce ai kaza a samu lada ai kaza za a samu Allah zai so ka in kai kaza Allah zai so ka in kai kaza ka shiga aljanna in kai kaza ka samu kusanci da ma'aiki wannan ba zai yiwu ba kawai mutum ya ce bari ya gwada da kaza ko wani ya kirkiro maka Dole shine bambanci tsakanin al madiyya al-kauniyya al-qadariyya da kuma al-asbabul shar'iyya so asbabul shar'iyya dole sai da nasi to shi yasa ayyukan da za su kai mutane aljanna ba wanda ya isa ya kirkiro wani aiki ya ce in kai kaza za ka shiga aljanna sai in ya kawo nasi daga Alƙur'ani ko daga hadisi Allah dai ya ce ayi kaza a samu aljanna ko a samu soyayyar Allah ko a samu kusanci da shi ko a samu kaunar Allah ko manzon Allah ne ya faɗa amma kawai wani ya bushe iska saboda ya yi rawani ya rika ce muku ku yi kaza Allah ya gafarta muku ku yi kaza Allah ya gafarta muku ka san wannan shakiyancin ana yin sai mutum yana ga in yi rauni ya rike carbi to komai zai faɗa kamar Allah ya rai masa wahayi ya gaya masa wannan maganar ba aya ba hadisi wani abun ma ba a taɓa saninsa ba sai shi ne zai ƙirƙiro abin amma sai ce in kai za a gafarta maka sauraka su asbab su ayyuka na shari'a asbab ne asbab ne shari'a Allah yake cewa ayi kaza za a samu kaza to saboda haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙo yana roƙon Allah subhanahu wataala ya dora shi akan abin da zai kusantar da shi zuwa ga aljanna shi kaga ba komai kaga dama ba sai kusantar da kai zuwa aljanna sai da ayyukan da Allah ya ce in an yi su za a samu kusanci da aljanna saboda haka in ka yi su kuma to da rahamarsa da nadufinsa ubangiji kuma sai to shikenan kayi riko da sababin da ya ce sai baka aljanna da rahamarsa saboda ana shiga aljanna ne da rahamar Allah ana shiga kuma wuta Allah ka kiyashe mu da adalcin ubangiji duk wanda kaga ya shiga wuta adalcin ubangiji ne yake shi shi yasa muke cewa ya ubangiji ka mu'amalance mu da ka ba da ka. adalci shine a sa a yi maka daidai abin da kai daidai abin da kai a yi maka wannan shine adalci ne da rayuwar mu take a kasance yanzu mu ce Allah ka mu'amalance mu da adalcinka ai eh. ce Allah adalci muke nema kai mana a'a sun ce Allah rahama rahamaka muke amma idan da Allah zai azabta duk wanda ke bayan ƙasa duka to adalci Allah ba ya zalunci ba rabbuka bi zallamin lil alamin ba rabbuka bi zallamin lil alamin Allah ba ya zaluntar kowa kafin in shigo wani malami ya turo wani wani clip na wata baturiya cikin abubuwan da suke faruwa musamman lokaci a cikin bala'i da tsanani da tashin hankali wasu kuma nan suke samun shirin Allah wata baturiya ce take magana kan cewa ta karanta ayar alkur'ani cikin suratun nisa na lazina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara كلما نضجت جلودهم جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ta ce wata shida da suka wuce wata shida da suka wuce abinda take fahimta daga wannan aya ya saba da yanda yanzu take fahimta saboda haka yanzu take so ta gaya mana reaction ɗinta dangane da ayan nan da ta karanta ta karanta fassarar yake cewa waɗanda suka kafirce ayoyinmu za mu shigar da su wuta sawfa nuslihin nara za mu shigar da su wuta kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab duk sanda fatinsa suka zagwaye suka narki sai mu canza musu wasu fatin don su ci gaba da ɗanɗanar azaba su ce a watanni shida da suka wuce ta karanta ayat sai ta ce kai ayan nan ta yi tsanani dan me Allah zai wa bayansa irin wannan azaba dan me zai musu irin wannan azaba a ce fatan jikinsu su kone a canza musu su kone a canza musu su ne a kwanta musu su take cewa abin ya yi tsanani ka san su ba komai bane su su soki Allah sai yi challenging din Allah su a addinin su ba komai ba wani abu ne a cewa Allah why why ba wani abu a gurin to ta ce amma yanzu da ta ga abin da gwamnatinta ta ta amerika suke bayarwa na dukiya da makami ana saukar wa 'yan falasɗini ba ba mai batare ba rana ana mutuwa da kuɗi da makamin amerika wanda gwamnatin ta take bayarwa ana kashe mutane ta ce sai ta yi cewa lalle wannan azabar ta cancanta ta ita dai ta fahimci cewa wannan azabar da Allah yake faɗa ta cancanci mutanen ta sannan ta kira falastinawa da sauran cewa yi hakuri da gwamnatin suke yi kasan an zo wani lokaci a da can baya lokacin kafin a fara samun wannan social media din amerika ba sa ganin wata tasha ta waje yanzu kai nan zaka ga CNN zaka ga BBC zaka ga Al Jazeera zaka ga dan America sai dai ga tasha ta America saboda ka sai labarin da aka gada maka bashi sai hoton da aka nuna masa saboda ka duk abin da yake faruwa a duniya na rashin gaskiya na cin zalunci na cin zarafi na mugunta da ƙasarsu take ba sa sani sai abin da 'yan siyasa su suka gada masu ka gaya musu sai abin da 'yan jarida su suka gada masu ka sanar da su to amma zuwan wannan social media sai ya zanto gaba ɗaya komai ya fito fili saboda haka su can kafofin watsa labaran su CNN wane suna ta farfaganda su ta karya. kai kuma nan a ɗaki kana scrolling kana ta ganin abubuwa da suke faruwa saboda haka yanzu abin ba zai koyi ba to wannan shine yanzu yake ƙara musu matsala sosai a shahid anan kafircinta ya hana ta ta gano adalcin ubangiji amma yanzu da ta ga abin da ɗan adam yake yi a tsammanin ta babu wani ɗan adam da ba alheri tare da shi in kuwa ya zanto kowane ɗan adam akwai alheri a zuciyar shi don me za a yi ta masa azabar da ba ƙaƙƙautawa amma yanzu da ta ga abin da a baya amerika sun yi sun yi a vietnam sun yi a nagasaki a hiroshima ɗan adam da suka kashe amma a wancan lokacin irin ta irin ta shekarar ta hamsin da uku take cewa shekara ta hamsin da uku a gana cin sabinti aka abin nan abin da aka yi a waɗancan lokutan duk ba ta san da su ba kuma wataƙila ba ta yi wani dogon karatu ba dan da za ta san iya adadin mutane da ake ci a arziki sai dai yanzu abu ne da kake ganin shi da sauti da suwa. za ga hoto za ga mutum gashi nan ba ba labari ba ne cewa a'udhu bika minan minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal ina kuma neman tsarin ka daga wuta da abin da yake kusantarwa zuwa gare ta min qaulin aw amal magana ko aiki wannan yana nuna maka ita ma wuta mutane sukan shiga ne a dalilin aikinsu ko a dalilin maganganunsu da za su aikata ko su faɗa ko su furta shi zai kai su wutar jahannama da ce yana neman Allah ya tsare shi daga dukkan abin da zai kai zai kusanta shi daga wuta to Allah ya tsare shi ya masa ludufi ya kare shi daga fadawa cikin saban Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a karan kansa Allah ya masa wannan katangar ya tsare shi ba maganar ya fada saban Allah to amma yana koyar da al'ummar sa ne kamar da kuka gani anan yana umartar na na Aisha ta rika wannan addu'a saboda kowane kowane ɗaya daga cikin al'ummar sa yana buƙatar ya rika wannan addu'a sannan ce wa as'aluka ma wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka muhammadun sallallahu alaihi wasallam ina roƙonka daga alkhairin da daga alkhairin da bawanka kuma manzanka muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka anan ana nufin alkhairin da za mu yi tarayya da shi a cikinsa duk wani alkhairi da za mu yi tarayya da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikinsa na samun kubuta da samun rabauta kubuta daga shiga wuta da rabauta da gidan aljanna da samun shiga gidan aljanna wanda duk alkhairi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rabauta da shi kuma al'ummarsa za ta rabauta da shi to irin wannan alkhairi muke roƙo akwai alkhairin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓanta da da alwasila alwasila muke roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kiran sallah wannan wasila annabi sallallahu alaihi wasallam ce wata daraja ce a aljanna da ba wanda ya cancanta sai ba wa ɗaya ne kuma sauraka in ka ce wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka ko abduka wa rasuluka muhammadin sallallahu alaihi wasallama ba ka nufin wannan ba kada ka kawo a ranka duk wani alkhairi da annabi ya roƙa kai ma da kai a ciki a wannan wasila babu babu kai ka akwai wani matsayi na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ba wanda zai same shi shafa'atul uzma wai zai same ta ko cikin annabawa ce ana laha ana laha saboda haka yayin da kake cewa min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka muhammadun sallallahu alaihi wasallama kana nufin abin da ya halatta kai tarayya da shi a ciki saboda haka ahir ka tuno wani matsayi na annabi ka ce kai ma zaka kai nan ba naka bane haka babu wani matsayi da zaka kai kai ka fada da ka fada da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa zaka shiga aljanna ka fada da ka fada da aljanna da ba za a buɗe ta ba sai ya zo duk da an cancanci shiga aljanna mutanen farko da na ƙarshe haka za a yi je a yi cincirin do a bakin gina aljanna ba wanda za a buɗe sai manzo Allah ya fara zuwa sai an buɗe masa ya shiga sannan mu biyo bayan sun insha Allah to kaga ina maganar ka faɗa da ka faɗa saboda kai ka roƙi Allah ma ka zama kana cikin layi ko za a kwana nawa layi ne eh, ba akwai wanda zai fishi ya ce layi ya yi tsawo yace wa a'udhu bika min sharri ma min sharri bika minhu abduka wa rasuluka muhammadun sallallahu alaihi wasallam ina neman ka tsare ni daga sharrin abinda bawan ka manzanka muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tsarin ka da shi wa as'aluka ma qadaita li ma mawsula ce أي الذي قضيت لي من أمر أن تجعل آخبته رشدا ina roƙon abin da ka hukunta min na alkhairi ka zanya ƙarshen sai zamo shirya ne a wata ruwayar an an yakuna aqibatahu khaira okay rashida din yana nufin alkhairi to kaga in ka kula wannan addu'ar ta kunshi alkhairin duniya da lahira roƙon ubangiji alkhairin duniya da lahira da neman tsarinsa daga sharrin duniya da lahira shi yasa ash-shawkani Muhammad ibn Ali a cikin littafinsa tuhfatu zakirina bi'uddat al-hisn al-hasin yake cewa wala shay'a ajma'u wa anfa'u min hadha ad-du'a ba addu'a da tafi wato gamewa tafi amfani kamar wannan addu'ar fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda manzo sallallahu alaihi wasallam قد صح عنه من الأدعية الكثير الطيب hadisai wato addu'o'i masu yawa masu daɗi sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi yayi addu'o'i masu yawa masu daɗi wa sa'a anhu min at-ta'awudh mimma yanbaghi at-ta'awudh minhu haka nan addu'o'i masu yawa masu daɗi na neman tsari sun inganta daga annabi sallallahu hatta lam yabqa khairun fi dunya wal akhirah illa wa qad sa'alahu rabbahu har sai da ta zanto ba wani alkhairi na duniya da lahira face sai da annabi ya roke ubangijinsa ولم يبق شر في الدنيا والآخرة إلا وقد استعاذ ربه منه باب وانا أبو شر الدنيا للاهرة فأتي النبي يعني مسألة وبنجي جنسة وانا أبو تو يا إن كروك الله الخير da annabi ya roƙa kaga kenan duka addu'o'in nan da annabi ya ta yi na alkhairi ka roƙe su a dunkule yayin da ka nemi tsarin Allah daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin tsarinsa da shi to duka addu'o'in da annabi ya nemi tsarin abubuwa marasa kyau ka nemi tsarin Allah da su kaga akwai abin da ya kai wannan gamewa saboda ka duk yayin da kai wannan addu'a duk addu'o'in hisulul muslim sun shigo ba wanda wata shiga ba addu'o'in alwabil sayyid duk sun shiga addu'o'in al'azkar duk sun shiga kalimat tayyib na ibn taymiya duk sun shiga saboda duk abin da suke ciki ko dai annabi ya roƙi alkhairi ne ko ya nemi tsari daga sharri to a zama ɗaya a dunkule duk sai ka ce to duk wani alheri da annabi ya roƙa a cikin addu'o'in nan nasu Allah kai mu duk wani abu da ya nemi tsarinsa a cikin addu'o'insa din nan Allah ka tsare akwai abin da ya kai wannan gamewa shine abin da shi shauka ne yake faɗa ce babu addu'a da ta kai wannan gamewa da amfani faman sa'ala Allah azza wa jalla min khairi ma sa'alahu minhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ki duk wanda ya roki Allah alkhairin da Annabi sallallahu alaihi ya roke shi wasta'adha min sharri masta'adha minhu nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam yaro ya tsane matsarin Allah daga duk abinda annabin sa ya nemi Allah da shi faqad jaa fi du'aihi bima la yahtaju ba'du to ya zo da abinda baya bukatar kuma wani abu daban وسأله الخير على اختلاف أنوائه يا روك الله نوئي نوئي دبن دبن الخير واستعاذ من الشر على اختلاف أنوائه يعني مثلا Allah. daga sharri nau'i daban-daban wa hadhiya bil amali bi irshadihi sallallahu alaihi wasallam ila hadha al qawl al jami' wa du'a al nafi sannan kuma ya rabauta da amsa gayyatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ayi wannan addu'a ba Aisha yake gaya wa ba yace ta raka yin wannan addu'a ya umarce ta kamar yadda take cewa amaraha an tad'u bi hadha du'a. to sanda mutum yayi wannan addu'ar to ya amsa wannan gayyata ya ansa wannan kira sannan ya rabauta da wannan alkhairin da yake ciki sauraka alkhairi ne ba kankani ba sai kuma hadisin Abu ya ce wa fihi aidan wa fihi an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa Salman al-Khairi فقال له إني أريد أن أمنحك كلمات تسألهن الرحمن وترغب إليه فيهن وتدعو wa uwa bihinna fil layli wan har. a cikin dai mustadrak na hakim daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yace lalle manzo sallallahu alaihi wasallama ausa Salman al ya umarci Salman ɗin, alkhairi khair yana nufin Salman Alfaris. farisi fa qala lahu yace da shi inni uridu an haka kalimatin ina nufin ina san in yi maka kyautar wasu kalmomi tas'aluhunna ar-rahman da zaka roki Allah mai rahama da su wa targhabu ilayhi fihinna da zaka yi kwadayin su a wajensa wa tad'u bihinna fil layli wan nahari zaka roki Allah da su dare da rana qul ka ce Allahumma inna as'aluka sihhatan fi iman ya Allah ina roƙonka inganci a imani wa imanan fi husni khuluq da imani cikin kyawawan dabi'u wa najahan yatba'uhu falah da rabauta wato da samun shidda da rabauta za ta biyo bayansa wa rahmatan minka wa afiya da wata rahama daga wajenka da lafiya wa magfiratan minka wa ridwana da gafara da kuma wato yarda wani hadisi kamar yadda ce alhakim ya rawaito shi gabaninsa al'imamu ahmad ya rawaito wani hadisi haka nan al'ishaq ibn rahuya a cikin musnad da haka nan imamu tabarani ko gabanin tabarani akwai annasa'i ya rawaito shi a cikin littafin sa amalul yawm wal layla haka da tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat da sunwatu hadisin a salsalar hadisin akwai wanda ake kira Abdullahi ibn Walid shi kuma yana da rauni saboda isnadin sa mai rauni ne isnadin hadisin yana da raunin sa mai ba mai tsanani ba amma dai yana da rauni al-hakim ya inganta shi a cikin littafin sa amma sanadin sa akwai akwai rauni abinda hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa Salman farisi ya masa ya masa wasiya wasiyar ce zai gaya masa kyauta da wasu kalmomi wanda zai roki Allah mai rahama da waɗannan kalmomi wa targhabu ilayhi fihinna kuma kai kwadayin alkhairi kai kai waɗannan kalmomi a wurin ubangiji subhanahu wataala kai fatan samun biyan waɗannan kalmomi daga ubangiji wa tad'u bihinna wa ka roƙi Allah da su dare da rana Allahumma inni as'aluka sihhatan fi iman ya Allah ina roƙonka inganci fi iman inganci shine zanto imanin sai zanto khaliyan min kulli sha'ibati shirki wan nifaq ya zama na babu wani abu na shirka babu wani abu na munafici babu wani abu na saban Allah da zai rage masa ƙarfi duka abin da zai raunana imanin ya sa masa wato tawaya yana ka roƙi Allah ya baka wannan imanin mai lafiya mai nagarta sannan wa imanin fi husnul khuluq da kuma imani cikin kyawawan ɗabi'u to zanto a kyawawan ɗabi'unka sun baibaye imaninka zanto kana da imani amma kuma kyawawan ɗabi'u su suka kewaye imaninka ya zama kamar imaninka yana cikin kyawawan ɗabi'unka wato ba zanto ga imani ba amma kuma halayenka da ɗabi'unka ba kyau zanto ɗabi'unka sun samu wani abin da zai rufe su na kyawawan ɗabi'u a abin da imaninka sannan wani jahan ya taɓa falah da samun tagomashi kuɓuta daga abin wato abin da yake mara daɗi wanda daga baya wata rabauta za ta biyo bayan sa cewa kalmar falah kalmar falah ta kunshi samun abin da kake so da kuɓuta daga abin da baka su ba abin da najah shine ka kubuta daga abin da baka so abin da ke wato najah dai ke da najat ka kubuta daga abin da ranka baya so to in ka kubuta ka samu wata rabauta kuma ce man zo zai alin nar wa udkhil aljanna ka kubuta kuma ka samu shiga aljanna sannan wa rahmatan minka wa afiya samu wata rahama daga wajenka da lafiya rahama daga Allah subhanahu wataala da duka abinda bawa yake rayuwa a ciki na sauƙi da ci gaba duk cikin rahamar ubangiji ce wa rahmati wasu a cikin shai sannan rahama mafi ƙololuwa ita ce samun shiga aljanna afiya ita ce kukuta daga dukkan wani abin da zai cutar da kai sawa'un a cikin a gangan jiki ne ko a zuciya wanda mun yi bayanin a baya wa magfira gafara kuma shine Allah subhanahu wataala ya rufe abubuwan da kake yi na laifi wanda <clears throat> ka sani da wanda baka sani ba Allah ya rufe maka su ya maka sutura a duniya da lahira wannan shine gafara ridwan kuma shine mafi kololuwar abin da bawa yake so wa ridwan min Allah akbar shine ya samu yarda Allah sannan ce wa fihi haka nan a cikin musadrak na hakim an ummi ta an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u bi ha'ula'i da'awat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Allah da waɗannan addu'o'i Allahumma antal awwalu la shay'a qablak ya Allah kai ne na farko babu wani gabaninka babu wani abu gabaninka wa antal akhiru la shay'a ba'dak kai ne na ƙarshe babu wani abu bayanka a'udhu bika min sharri kulli dabbatin nasiyatuha bi yadik ina neman tsarinka daga sharrin kowace dabba da makwarkwadinsa take hannunka wa a'udhu bika min al ina neman tsarin ka daga zunubi wal da san jiki wa min azabil daga azabar kabari wa min fitnatil ghina da kuma fitinar wadata wa min fitnatil da kuma fitinar talauci wa a'udhu bika min al-ma'thami wal ina neman tsarin ka daga auka wa Allah ko abinda zai kai ga saban Allah wal maghrami da nauyin bashi Allahumma naqqi qalbi min al-khataaya ya Allah ka tsarkake zuciyata ka tsabtace zuciyata daga laifuffuka kama naqaita thawb al-abyad min ad-danas kamar yadda ka tsabtace farar tufa daga datti Allahumma ba'id baini wa baina khati'ati Allah ka nesanta tsakanina da laifina kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib kamar yadda ka nesanta tsakanin gabas da yamma wani hadisi kamar yadda ce Alhakim ya fitar da shi Ah, haka nan at-tabarani a cikin al-mu'jamul kabir da al-mu'jamul awsat da kuma kitabud du'a duk littafansa ne haka nan ibnu abdul bar a cikin littafin tamhid a sanadinsa akwai asim Ibn abi ubaid asim Ibn abi ubaid shi ya rawaito hadisin daga ummu salama shi ya rawaito hadisin daga ummu salama daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi wani asim ibn abi ubayd bukhari ya kawo shi a cikin littafinsa at-tarikh ibn abi hatim ya kawo shi a cikin littafinsa al-jarh wa ta'dil amma dukansu babu wanda ya magana a kansa ko yabo ko fallasa babu wanda ya magana a kansa to majhulul hal ibn hibban a bisa ka'idarsa ya faɗi shi a cikin littafinsa as-siqat saboda haka a isnadi mai irin wannan isnadi ne zaifi isnadi ne mai rauni ba kamar yadda shi mai taƙiƙin littafin ya ce isnadin Hassan. isnadin yana da rauni sai dai in ka kula duka abin da addu'o'in da suka zo a ciki kusan hadisai wasu hadisai sahihai sun zo da su saboda ka yana da abin da ake cewa shahid saboda ka hadisi ne hasanun bi shawahidi ضعيف بإسناده حسن بشواهده حديث حسن بش... لغيره آه. akwai hadisin abu huraira yana cikin sayo muslim النبي صلى الله عليه وسلم يكي أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغنى من الفقر kaga ya ƙunshi wani abu da hadisin ya zo da shi hakan akwai hadisin Aisha a sahihaini shi ma a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allahumma inna a'udhu bika wal harami wal ma'thami wal أجل منكر انتشا بايتشا إيه، ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن الشر الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال كذا <coughs> سنة أتشكين حديثنا إشاء اللهم اغسل عني خطاياي بالماء بماء بماء بماء بماء الثلج والبرد ونقني من ونقي قلبي من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس wa ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bain al-mashriq wal maghrib haka ne yazo a hadisin Abu Huraira a du'a istiftah Allahumma ba'id baini wa bain khataaya kama ba'adta bain al-mashriq wal maghrib har zuwa ƙarshe saboda duk wani abu da hadisin yazo ya tabbata a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu a cikin sahihaini saboda hadisi ne abin tabbatacce hasanul li ghairi alal aqal salama radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙon Allah da waɗannan addu'o'i yana cewa Allahumma antal awwalu ya Allah kai ne na farko la shay'a qablaka babu wani abu gabaninka wa antal akhiru kai ne na ƙarshe la shay'a ba'daka babu wani abu bayanka wannan zahirin alqur'ani ya tabbatar da wannan huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim farkon suratul hadid Allah subhanahu wata'ala ya ce huwal awwal wal akhir shine na farko shine na ƙarshe wal zahir wal batin shine na bayyananne shine ko boyayye wa huwa bi kulli shay'in alim shine masanin komai babu abin da ubangiji subhanahu wata'ala bai san da shi ba haka na hadisin Abu Huraira da muka karanta shi ma ya zo da wannan Allahuma antal al-awwal fa laysa qablaka wa anta al falaisa ba'daka shai. ya Allah kai ne farko babu wani abu gabaninka kai ne ƙarshe kuma babu wani abu gabaninka saboda ka awwaliyar ubangiji subhanahu wata'ala tana nufin babu wani abu da ya gabace shi wato tana nufin qidamullahi azza wa jalla Allah baya da farko haka babu wani abu da yake farko kafin ubangiji farko sa ba shi da farko babu wani abu da yake gabatar farkon ubangiji subhanahu wataala wannan shine da malamai suke cewa alqidam sannan al'akhir shine na ƙarshe ƙarshen da ba shi da ƙarshe duk wani abu ƙarshensa zai cike zuwa ƙarshen ubangiji ne ƙarshen ubangiji ko ba da ƙarshe saboda haka shine suke cewa al'azaliya Allah zai zanto yana nan har azal ba tare da ya ya gushe ba ibn al-qayyim a cikin littafin sai tariqul hijratain wa babu sa'adatain a ciki yayi magana akan waɗannan sihofi guda hudu al-awwal wal akhir wal zahir wal batin yake cewa awwaliyar ubangiji subhanahu wataala sabiqatun ala awwaliyati kulli ma siwa farkon ubangiji subhanahu wataala ya riga kowane farko wa akhiriyatuhu thabitatun ba'da akhiriyati kulli ma siwa karshensa tabbatacce ne bayan karshen duk wani abin da ba shi ba fa awwaliyatuhu sabaq sabquhu li kulli shay farkonsa shine riga kowane abu Allah ya riga komai wa akhiriyatuhu kuma baqa'uhu ba'da kulli shay shine ya zanto bayan kuma komai ubangiji shi akwai shi sannan wa zahiriyatuhu subhanahu fawqiyatuhu bayyana sa ne daukakar ubangiji wace yana daga cikin ma'anonin bayyanarsa wa zahir wa laysa fawqaka shay kai ne mabayyanin da babu wani sama tunda az-zuhur yana nufin al'udu. ulu saboda ubangiji subhanahu wataala shine sama da komai yana saman halittunsa duka ba'inun min khalqihi yana baya tattare da halittunsa baya gaure da halittunsa baya cakuɗe da halittunsa ar-rahmanu 'ala al-'arshi wa huwa al-qahiru fawqa سوراك ظهور إنسا بين سشيني فوقية سا شيني كسن تي وس سمر قوة يكي تي وعلوه على كل شيء تي ومعنى الظهور يقتضي العلو وظاهر الشيء هو ما على منه وأحاط بباطنه لو أبن داك تي ظاهر إنسا باين سا وينا نفق أبن ديكي سما سوراك أبو بوكو ما سنا كسنش duk abin da ka ce bayansa to kana nufin akwai wasu abubuwa cikinsa shi kuma shine bayan ne a sama to haka ubangiji subhanahu wataala yake sama da yace kuma wa ahata bi batinihi wa butunuhu subhanahu ihatatuhu bi kulli shay yace al batin Allah shine koyayye koyan ubangiji shine kewayewarsa daga dukkan komai bi haifi yakunu aqraba ilayhi min nafsi ya fi komai kusanci da komai ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما, ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد saboda kusancin Allah ga kowane abu ya fi kusancin abun ga kansa shi ne albatinu wa laisa dunaka saboda haka ubangiji subhanahu wataala duk da zuhurinsa da ayoyinsa da dalilansa wanda ba za su koyi ba ba wani wanda zai kasa gane samuwar Allah sai dai ya yi inkari ya yi juhudi da bakinsa amma zuciyarsa dole ta yadda don ba ta yadda za a yi a samu samuwa babu wanda ya samar da ita saboda ka ayoyin ubangiji na tabbatar da samuwarsa zahiri suke amma duk da zuhurin ubangiji da bayyanarsa cikin dalilansa da ayoyinsa a ɓoye yake kunhinsa a ɓoye yake haƙiƙanin zatin ubangiji a ɓoye take la la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif sauraka duk yadda gani ya kai ko basira ko tunani ba za ta riski ubangiji ba za ka riski ubangiji sai ka sallama da cewa laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir ya sifantu da sifofi duka na kamala duk wata sifa kamala ubangiji shi fi cancanta da ita amma ba za ka iya kewayewa da sanin hakikanin ubangiji ba ba za ka iya kewaya da sanin haƙiƙaninsa a sifofinsa ba ko a sunayensa ko a ayyukansa abu nawa ne har yanzu cikin aikin Allah da ɗan adam bai gama gane shi ba ya kasa gane kansa ma bare ya gane wani abu na nesa wa fi anfusikum afala tubsiru to wannan shine kusancin ubangiji da gabawansa duk da kusancinsa kuma da ya fi komai kusanci shi ko ɗan adam ba zai iya gane hakikaninsa ba duk wani abu da kake ganin yana jikinka yana kusa da kai ka ya fi ka kusanci da wannan amma ba ka gane shi hakikanin yadda yake ba saboda sai dai ka karɓi sifofinsa da sunayensa da ayyukansa daga wahayi abinda alkur'ani da sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan ne za ka iya sifanta Allah da sifofinsa amma akul ka kwatanta wata sifa ta ubangiji da wani sifa ta wani ɗan adam in kai haka ka halaka. Kuma ana cewa lokaci yayi kuma magana ibnu qayyim bata kare ba za mu tsaya a nan in ya so a karatu na gaba insha Allah za mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh